الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga ga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako da muke karatun tafsiri a cikinsa cikin fitaccen littafin nan mai suna a tashil li'ulumit tanzil na fitaccen malami ibn juzai alkalbi rahimahullahu ta'ala a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar sha uku sha biyu ko sha biyu ga watan muharram na shekarar dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku da talatin da ashirin da uku ko ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam da talatin da uku da arba'in da uku ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ashirin da ɗaya ga watan takwas na shekarar 2021 ta miladiyya muna karatu a cikin mukaddima malam ya kasa mana mukaddimar kashi biyu mukaddima ta farko tana bayani cikin abin da ya shafi ulumul qur'an mukaddima ta biyu tana bayani cikin fassarar kalmomi wanda malam ya ce zai tara mana su anan nan domin idan mun zo wuraren su a cikin alkur'ani ba sai ya buƙaci fassara su ba sannan kuma hakan bai hana ya fassara wasu idan bukata ta kai ga haka sannan kuma har ila yau ya ce zai tara su anan domin sauƙaƙa haddasu ga ɗalibai domin suna guri guda za ka fi saukin haddace su kuma ya mana bayanin cewa zai kawo mana su a bisa tsarin hurufin hija'iyya ya fara da alhamza sannan ba'un sannan ta alhamza din ma ta zo zai fara da alhamza wacce alhamza ta biyo bayanta sannan wacce ba'un ta biyo bayanta da haka da haka dai har ya kai karshen kalmomin da zai kawo mana to har yanzu muna cikin tawaga ta farko su ne tawagar kalmomin da suka fara da alhamza kuma ya ce zai la'akari ne da harafi na asali harafi na asali na kalma kaga kaman akhaza kaga harafinta na farko na asali shine alhamza irin su akhadha da sauransu yace to kaga wannan bai saka irin su akhraja kaga akhraja harafin hamza a cikin ta ba na asali bane domin asalin kalmar kharaja ba tare da hamza ba kaga kenan hamza ta zo saboda wata ma'ana to irin wannan ka tashi zaka nemi kalmar ne a cikin ma'anarta a cikin inda kalmar take ta asali zaka kenan in ka tashi neman ta zaka tafi neman ta babul kha domin zai kawo ta karkashin kalmar kharaja zai kawo ta babul hamza hamza karkashin kalmar uh, akharaja saboda hamza ta ba ta asali ba ce sabanin hamzar akhara to bisa ga wannan muke ta tafiya har muka zo inda malaika mana uh, aidin ko inda malaika mana aidin nan za mu tashi na bismillahir rahmanir rahim قال المصنف رحمه الله أيد قوة ومنه وأيدناه بنيناها بأيد وبنيناها بأيد والأيدي جمع يد فهمزتها زائدة malam ya ce kalmar aidin yace ce ma'anarta kuwa inda Allah ya ce a banai na ha bi ma'anarta shi kuwa daga ada ya ido hakanan kuma ayyadinahu idan an yi ta'adiyya ɗinta kamar ka ce ƙauya wane ya ƙarfafa kawwa ya ƙarfafa wani an gane ko ka ce kawwa kahu ko kawwa zaidan ya karfafa zaidu kaga ya karfafa kawwa ta yi ta'adiya saboda zuwan wannan shadda amma an kace kawiya ya yi karfi kawwa ya ƙarfafa wani hakanan shi ma ada ya yi karfi ayyada ya karfafa wani kamar yadda kawwa ya karfafa wani an gane ko to wannan shi yasa mala ya kawo mana ayyadinahu a karkashin kalmar aidin din da zamu ga ayyada tana da ƙari na shadda ayyada yu ayyidu an gane kamar da ya ce wallahu yu ayyidu bi nasrihi man yasha yu'ayyidu yana karfafawa daga kalmar aidin din kuma a da ya idu to zaka aidin ma'ana haquwa wasama abanainaha bi aidin bi aidin ma'ana bi quwa ba bi hannaye ake nufi anan ba an gane ko wasama ha bi aidin anan ana nufin na karfi kuma ana karanta ta bi aidin an rubuta ta da ya'un guda biyu sai aka samu kuskure tunda wasu makaranta sai suka nan karanta ta bi a yaide wanda wannan kuskure ne babu shi a rubutu a karatu kuma babu shi a tafsiri babu inda zaka ji tafsiri an ce ana karanta ta bi a yaide sannan kuma a larabci ba ta da wata ma'ana to da ka karanta wasama bi a yayi banaina ha bi a yaidin wannan kuskuren karatu ne don haka banaina ha bi aidin ma'anar ta kowa sai kalma irin wannan ita ce aidi ita kuma aidi jam'i ce kaga aidin mufrada ce kalma ce guda daya aidin amma nan aidi shi kuma jam'i ne an gane fa'ilul ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim an gane hakanan alahum arzulun yamshuna biha am lahum aydin kaga nan aydin nami na hannaye na banaina habi aidin ita kuma ta kuwa an gane to na haka aidi tana zuwa bi ma'ana jam'u yadin yad shine hannu yace fa hamzatu ha za'ida dan haka kenan kun ga in aka ce aidi hamzar ta anan za'ida ce ba ta asali ba ne to da kun ga kenan asali ko a kalmomin eh, ko a littattafan ma'ajim ila littattafan dishinari na larabci idan ka tashi neman kalmar aidi ta hannaye to ita za ka neme ta ne a babun yadon an gane saboda hamza za'ida ce ba ta asali ba ne yadon shine kalmata na farko a shine ta asali aidi jam'i an gane ko kaman fu'adun da af'ida kaga fu'adun ita ce mufrada af'ida jam'inta kaga jam'in ka tashi neman kalmar af'ida zaka neme ta ne karkashin fa'un saboda asalin kalmar fu'adun ta fara da fa'un yayin da kalmar aidin na kuwa ita kuma ta fara da alhamza kamar kalmar akaza kaga akaza ta fara da alhamza haka nan ita ma eh, ada ya idu ko ayyada yu ayyidu ita ma ta fara da alhamza to da ka kenan kagan kana neman kalmar aidin na kuwa ita za ka same ta a karkashin babul hamza domin hamza ta asiliya ce amma jam'in yadun aidi ita ko za ka same ta a babin ya'un saboda hamzar ta ba ta asali ba ce harafin farko na kalmar shine ya'un wato yadu sai kalma ta gaba ita ce ukulun bidammil hamza hmm. ismul ma'kul hmm. wa yajuzu fihi dammul kaf wa iskanuha wal aklu bi fathil hamza al masdar na'am malan yace ukul eh, al ukulun bidammil hamza ismul lil ma'kul abinci shine ukul kamar ma'akul an gane kamar da Allah ya ce masalul jannatin lati wa ilal muttaqun tajri min tahtiha al-anharu ukuluha da'imun wa dhilluha kaga ukuluha ukuluha abin ɗanɗananta haka na Allah ya ce wa bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin ukulin khamtin kaga ukulin abinci khamtin mai dace to da ka kenan kaga ukul bi ma'ana al-ma'kulu abinci yace wa yajuzu fihi dhamm wa iska dhamm al-hamzati wa iskanuha haka ne ko wa yajuzu fihi al kafi wa iskanuha ya halatta ayi wa kafan damma a ce ukuluha kamar yadda yake ga kira'ar wasu daga cikin qurra kaman hafsu kaga hafsu na karanta ta ukuluha zawatai ukulin wa iskani ha haka nan yana halatta iskani kamar yadda kira'ar suwar shi da su abu amurul basiri ke karantawa ukluha kaga ko ka ce ukluha ko ka ce ukluha a larabce diyayi a kira'ance kuma ya gaba ya dangana ne ga kira'ar wanda kake karatu ga kira'ar sai idan kana karatu ga kira'ar wanda yake karanta ta da zamma kamar a hafsu sai ka karanta ta da zamma ukuluha idan kana kira'a bisa ga kira'ar wanda ke karanta ta da sukuni kamar warshu sai ka ce ukluha to da haka wannan shine eh, malai ce ismu wa yajuzu fihi adammu wa iskanuha wal aklu bi fathil hamza shi ko masdar ne shi ko akal masdar ne da fatahar hamza da kuma iskan a masdar shine sunan aiki kamar jalasa julusan kaga julusan ya zama masdar hakanan kataba katban kaga kataba yaktubu katban katiban shine masdar ma'ana ku rubutu shi kataba aiki tare da lokacin da aka yi aiki shi ko masdar aiki tsagwaransa ba tare da an hada shi da komai ba an gane ko idan aka haɗa akil kaga akil aiki tare da wanda ya aiki ma'akulu aiki tare da abin da aiki ya fada a kansa an gane amma shi masdar shi ke zuwa da ma'anar aiki tsuransa shine akl an gane ko kamar da Allah ce wata akuluna turasa aklan lamma kaga aklan lamma aklan shine masdar din ta akuluna shi yake irabi anan sai masa irabi maf'ulul mutlaq wanda ke zuwa masdar wata akuluna turasa aklan lamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka kaga dukkat da dakkan kaga dakkan masdar ne na dukkat to zaka samu irin wannan shi yake wa irabi a maf'ulul mutlaq to da haka nan ya ce wal aklu bi damnil hamzati al masdar ya gama da wannan sai ya ce aika ghaiba hmm. ya ce aika an gane kazzaba ashabul aikatil mursalin suka ce fassara ta da gaiza cewa itace ne mai daci shine aika to da haka mutanen annabi shu'aibu an jingina su zuwa ga aika saboda wannan itatuwa na ai ba aila bane saboda babu aila a qur'ani naga aila din a wannan nusar babu aila an gane ko akwai ailatan na ainun wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi insha ita wannan kalmar ita da ainun ta fara za isko ta a baban ainun amma aila duk wanda suke da aila din nan kuskure ne aika ita ce ta zuwa alkur'ani kuma ita ake fassarawa da ghaiba an gane ko ita ce ne to da haka nan an jingina mutanen annabi sha'aibu da cewa ashabul aika a wani guri kuma an jingira su da madiyana madiyana shine sunan su an jingina su zuwa ga kakansu shine madiyan to da wani lokaci Allah ya kira su da madiyana wani lokaci kuma ce ashabul aika jingina su zuwa ga aika kamar yadda samudawa Allah ke kiran su da samudawa kazzabat samudu bi dawwaha kazzabat samudul mursalin wani guri kuma yace wala kad kazzaba ashabul hijril mursalin sune ashabul hijri su samudawa an gane to haka nan waɗannan wasu malamai suna ganin cewa ashabul aika daban madiyana daban suka ce an aika annabi sha'ibu alaihi salam zuwa ga al'umma biyu al'umma ta farko danginsa su ne madiyana suka ce kuma gurare da dama za ga Allah yana cewa ah, wa ila madiyana akhahum shu'aiba kaga madiyana da aka ambaci madiyana sai aka ce dan uwansu amma su ko gaiba sai suka ce ah, aika suka ce aika wasu mutane ne daban su ba dangin annabi shu'aiba bane suka ce sanadiya kuwa suratul shu'ara da Allah ya ce kallaba ashabul aikatil mursalin sai ya ce idh qala lahum shu'aib yayin da duk inda aka fito wani annabi Allah ya ce qala lahum akhuhum yace iz qala lahum akhuhum nuh iz qala lahum akhuhum hud iz qala lahum akhuhum salih sai da aka zo nan sai ta iz qala lahum shu'aibun ba tare da an ce akhuhum ba to da aka sai wasu ka gina cewa ashe kenan ashabul aikati su ba su da dangantaka ta jini da annabi shu'aib waɗanda ke dangantaka ta jini da shi su ne madiyana an gane to amma magana mafi inganci ta malamai shine cewa abu guda ne kabila guda ce su ne madiyana kuma su ne ashabul aika wani wuri an jingina su zuwa ga sunan kabilar su jinginawa zuwa ga kakansu shine madiyan wani wuri kuma an jingina su zuwa ga wurin zaman su kamar da aka jingina samudawa da cewa ashabul hijri wallahu alam to wannan shine kalmar aika sai kalma ta gaba asas mata'ul bait mm. asas shine mata'ul bait kayan gida duk wasu kaya da ake bukata na gida na aikin gida da adan gida to ana kiransu asas Allah ya ce kama halakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan gwari'iya wanda suka fi su asasan asas sune kayan gida kayan ado da ka da kalmar asas ta zo ma'ana ta kenan sai kalma ta gaba ujajun hmm. murrun hmm, murun shine ujajun an gane yake cewa la istawil bahrani hadha azbun furatun wa hadha milhun wajhajun kaga azbun shine mai daɗi ruwan daɗi shine azbun shine ruwan koramai da ruwan rijiya da ruwan sama irin waɗannan su ake kira alma'ul azb shine furatan da furat da azb suna cewa ma'ana su guda saboda ma'ana shine ruwan daɗi ruwan da ba mai zartsi ba ba mai gishiri ba wa hadha milhun ujajun wannan kuma milhun ne mai gishiri kaga almilhu gishiri wannan ruwa shi ko milhun ne mai gishiri ne ujajun mai ɗaci kaga kenan kalmar ujajun kamar irin ruwan teku kowane teku ruwansa milhun ne kuma ujajun kowane da hikimarsa inda Allah ya sanya ruwa ujajun yana da tasa hikima inda Allah ya sanya ruwa eh, shi ne azubun furatun shi ma da tashi hikima da Allah ya sanya ruwa gaba ɗaya hulwan eh, azubun furatun to da abubuwa da dama na maslaha sun samu matsala domin dabbobin da ke ruwa da ma yanayin ruwan da warin da za su dinga yi a cikin ruwa in sun mutu duk wannan ruwan da ba zai iya hana musu wannan wari ba sai zama da duk abubuwa sun lalace ba za ka amfana da naman da ke ciki ba sannan kuma za ku ji daɗi ba saboda warin dabbobin da ke cikin ruwa in suka mutu kamar Allah ta'ala sanya hikima ruwan ya teku ya sanya musu gishiri ta inda duk abin da ke ciki ko yayi ba zai samu matsala ba zai cutar da ku da wari ba sannan kuma za ku samu matsala wurin cin abin da ke cikinsa ba wallahu alam wannan shine ma'anar eh, ujajun sai kalma ta gaba na'am araik asira wahiduha arika arika wannan shine ara'ika inda zamu ga so da yawa Allah yana ambatan gidan aljanna da irin ni'imar da Allah ya bayin bayinsa a cikin gidan aljanna muna fatan Allah ya sa muna da ciki Allah ya ce yake cewa alal ara'iki yanzuruna cewa ma'abota wa'en gidan aljanna suna bisa ara'ik ara'ik shine yace da mu asirra asirra jam'u sarir an gane ana masa jam'i da asirra ana masa jam'i da surur an gane ko yace wali buyutim abwaban wa sururan kaga surur shine jam'u sarir haka nan asirra ita ma jam'u sarirun to da ka sarirun yujma'u ala asirra kuma yujma'u ala surur shine ma'anar ara'ik tunda ara'ik jam'i ne yace wahiduha arika guda ɗaya shine arika gado arika idan suna da yawa sun zama ara'ik malaman tafsiri na cewa gado wanda yake cikin eh, shamaki akan yi wa gado wani shamaki na girmamawa sa shi cikin wani labule to wannan gadon da ke cikin shamaki shi ake kira arika jam'in sa shine ara'ik wannan kenan sai kalma ta gaba aniya lahu ma'nayan jam'u ina wa minhu bi aniyatin min fidda na'am wa shadidatul har wa minhu ainin aniya an gane ko yace ina aniya kalmar aniya tana zuwa ya ce wazin ya kawo wazin ko wazin al-ula awwal af'ila to shikenan wasani fa'ila na wa muzakkaruha anin wa minhu hamimin an yau ya kamu hamimin an ah, nan bai kaba ma daidai yace kalmar aniya aniya lahu ma'ana ya ne tana zuwa da ma'anoni guda biyu ma'ana na farko shine jam'u ina ina'un shine akushi an gane ina'un ya ce wa minhu aniyatun min fidda daga cikin inda wannan kalma ta zo bi ma'ana jam'u ina'un na akushi shine wa yutafu wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin ana kewayawa a gare su bi aniyatin da akusa kaga jam'in akushi shine ina'un shine aniya sannan kuma wannan shine ma'ana sana daya an gane hakanan yana zuwa kuma wa shadidatul harri yana zuwa da ma'anar shadidatul harri wa minhu ainin aniya tusqa min ainin aniya akwai daga cikin qurra eh, hisham yana imalar wannan yana imalar tusqa min ainin aniya amma baya imalar wa yatafu alaihim bi aniyatin saboda ya bambance su gurin ma'ana kaga waccan ma'anar ta aniyatun jam'u ina'in wannan kuma aniya ma'ana wacce ta kai makura wurin tafasa ruwa idan ya tafasa ya kai makurar sa shi ake kira anin an gane ko aniya shine mu'annas dinsa daga na aka samu ainin aniya kaga ainin shine marmaro na ruwa ko idan ruwa shi ake kira ainun aniya ma'ana wanda ya kai makura wurin tafasa hakanan uh, eh, menene wa minhu ainun aniya ko wa waznul ula ta farko wacce take bi jam'i ina'in wazaninta shine af'ila an gane saboda asalinsa a'aniya ina'un wa a'aniya an gane kaman fu'adun wa af'ida kaga af'ida harafi na biyu shi ya zo ba hamza to shi wannan ina'un harafi na farkon dama hamza ce idan wata hamza ta zo sai su zama hamza guda biyu sai ya zama a'aniya idan aka samu a'aniya dole ibdalin hamza ta biyu ta koma harfin madde sai a ce aniya an gane wazanin farko ce wazani na biyu kuma wasaniya fa'ila ita kuma ta biyu anin bi ma'ana eh, hamza ita wazanin ta fa'ila da aka kenan kaga alawazi ne fa'ila in yazo zakar kuma alawazi ne fa'il da haka wannan shine ma'anar tafasasshen ruwa wa muzakkaruha anin muzakkar ta anin an gane anin wa aniya kamar yadda ake da jarin wa jariya an gane jarin da jariya hakanan shi ma anin da aniya anin ya zai da Allah yake cewa yu'raful mujrimuna bisimahum فيؤخذ بالنواسي والأقدام هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن سنا كيويا وسكان تأتوت جهنم لكما سكان حميم روان زافي آن وانده كي مقورا ورن تفسى الله ما سري فراك وانا شيني معنى الكلمة آنيا آنيا انت ذو أنا لرادا معنى تقود وانا معنى تذو دشي شنتنا ذو تذو zo ne da ma'anar akusa kamar wa ya tsofu alai wa ya tsafu alaihim bi aniyatin min fidda ko ko a'a ta zo ne bi ma'ana na ruwan zafi kamar tuska min ainin aniya an gane kowanne kuma ya kama na wazininsa kuma ya kama na muzakkar din wannan sai kalma ta gaba ahadun lahu ma'nayan wahidun wa minhu allahu ahad wasmu nafyin wasu jinsin wasu jinsin bi ma'ana insan kalmar wahid kalmar ahad ya ce kalmar ahad lahu ma'ana ya ne tana zuwa da ma'ana biyu ma'ana na ɗaya shine wahid kaman kulhu Wallahu ahad allahu samad an gane ahad bi ma'ana guda kamar ka ce wahidun an gane wahidun ahadun bi ma'ana wahidun ma'anarsa ta biyu ismu jinsin an gane suna ne na jinsi an gane suna na jinsi jinsin mutane kamar ka ce laisa fi dare ahadun babu mutum babu mutum guda a cikin gida ba kana nufin babu mutum guda amma akwai biyu ba an gane kana nufin jinsin mutum babu shi shine ma'anar ma'anar jinsin bi ma'ana jinsi kace laysa fiha ahad haka nan faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada kaga ba nan gare shirka mutum guda da Allah ba in yayi da mutum bi la ba'asa ko in yayi da abin bi kare hada Allah da itace guda amma suka zama bi wala ba'asa tunda an ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kaga nan ahada ba ana nufin abu guda ɗaya ba ana nufin jinsi kada ya yi shirka da ubangijinsa jinsin kowane irin abu to waɗannan su ne ma'anoni guda biyu da haka dai inda ta zo sai a san me ake nufi qul huwallahu ahad ka gana ana nufin guda ɗaya qul huwallahu ahad kamar yadda wata ayar ce wa qala allah la tattakhidhu ilahaini sunaini innama huwa ilahun wahidun wala taqulu salasa intahu khairul lakum innama allahu ilahun wahidun kaga dukkanin ma'anar sa guda to dan haka ma'anar ahad guda haka nan ya zo gurin da ake korewa to yana nufin cewa babu jinsin wannan abun kwata-kwata ba ana nufin babu kwara ɗaya ba an gane wannan ko to wannan shi yasa mala yace mana wasu mu jinsin bi ma'ana insanin idan ana nufin jinsin insan wani lokaci kuma ana nufin ba sai jinsin insan ba duk dukkan jinsin halittu kamar wala shirik bi ibadati rabbih ahada ba ana nufin insan ba ana nufin jinsin komai da komai ma karka hada Allah da shi a gurin bauta sai kalma ta gaba ayyana ma'anahu mata hmm. anna anna bi ma'ana kaifa wa mata wa aina sai ce me innal maksurata al-mushaddada yawa mala yace ayyana an gane ayyana bi ma'ana mata da haka ayyana bi ma'ana mata yaushe yasalunaka kani sa'ati ayyana mursaha yaushe ne kafuwarta shine ayyana mursaha kaga kenan ayyana bi ma'ana mata an gane ko haka nan da Allah ke cewa ma shuruna ayyana yub'athuna ba su san yaushe ne ba to da haka ayyana ma'ana hamata sai kalma ta gaba ita kuma ita ce anna an gane qultum anna hadha awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qala ya maryamu anna laki hadha idan anna ta zo bi ma'anar tambaya ita kuma anna tana zuwa ne da ma'anar abu biyu abu uku tana zuwa da ma'anar kaifa shine yanayi hali cikin wani hali shine kaifa mata lokaci yaushe shine mata sannan kuma uh, aina wuri shi kuma aina wuri a wani wuri yaushe kuma cikin wani yanayi duk waɗannan abubuwa guda uku ana takaita su ga cikin kalmar anna an gane ko idan aka ce anna haza duk ya kunshi wannan anna yaushe sannan kuma a wani wuri sannan kuma cikin wani yanayi ta yaya an gane kaman kala ya maryamu anna laki haza kaga anna laki haza daga ina daga wani wuri kika samu wannan anna laki haza yaushe kika samu wannan ban san ki da wannan ba hakanan kuma yaya ta yaya kika samu wannan kaga duk waɗannan abubuwa guda biyu an takaita cikin kalmar anna shi yasa kaga duk inda anna ta zo to baka iya maye gurbinta da wata kalma an ka sa mata ka rage mata ma'ana idan kai amfani da kaifa ita kadai ka rage mata ma'ana hakanan kai amfani da aina ita kadai ka rage mata ma'ana idan kace kuma duka zaka hada su ka fita daga fasaha ka hada ka ce mata da aina da adada kaifa kaga ka fita daga fasaha to da ka ce wannan da ƙara nuna maka fasaha ta alƙur'ani sai ce inna ma ko inna ma inna al-maksurat al-mushaddada lit-ta'kid inna mm, na na wal maftuha al-mushaddada masdariyya na yace inna sace karanta inna al-mak inna ko inna inna ya sa ko hmm. inna ne saboda inna kalma biyu ce hmm. ita inna ba kalma guda ba ce ba ta zuwa ma'ana sai dai a raba kowanne a ce inna daban na daban to da haka kenan wanda suke da inna kuskure ne inna ita ake fassarawa saboda inna kalma biyu ce eh, inna almaksura haka ne almukhaffafa inna mai kasara kuma mai takfifi hmm. almushaddada mushaddada ko wace to inna للتعجيل يو تويت تبوجي أنا إن المكسورة المشددة للتعجيل تعجيل inna allaha kana gafurar rahima kaga karfafawa zaidun karimun ba daidai ke daga ce inna zaidan karimun ba zaidun karimun ka ce yana da karamci amma an ka ce inna ka da karfafawa da tabbatar da cewa lalle zaidu mai karamci ne to haka nan dai inda inna ta zo inna allaha ma as-sabirin inna allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun inna alladhina taqaw idza masahum da'ifun min ash-shaytani tadhakkaru da haka inna amfanin ta shine ta'kid yasa ake kiranta harfu ta'kidin ko harfu taukidin wa nasbin ana kiranta harfi na karfafa zance da kuma yiwa sunan da ya biyo bayan ta da irabi da nasaba a matsayin hukuncin da irabin ta to wannan ita ce inna al-maksura al-mushaddada litta'kid sai ta gaba ita ce inna ci gaba ya ce wal maftuha tal mashaddada masdariya ita kuma maftuha mushaddada anna kenan asalinta inna ce to amma ita inna ita ke zuwa a farkon zance ita anna ana hada ta da abin da ke gabanta sai ya bada wani abu daban an gane ko kaman anna ma an gane anna annaka mujtahidun an gane da irin su eh, annaka karimun kaman ka ce eh, menene arafa zaidun annaka karimun kaga zaidin ya san cewa annaka karimun cewa kana da karamci kaga annaka karimun ya zo min babin maf'ulin bihi na zaidun arafa zaidun annaka karimun to da an anna almushaddada tana zuwa masdariya abin da ake nufi da masdariya ana hada ta da abin da ya gabace da abin da ya biyo gaba gare ta sai ta bada masdar arafa zaidun annaka mujtahidun ai arafa zaidun ijtihadaka shine arafa zaidun annaka mujtahidun ma'anarsa arafa zaidun ijtihadaka zaidun ya san ijtihadinka an gane hmm. hmm. na'am in tana tafi, an gane ya wasu an ci samu kuskure ne ga daba'ar inna mai shadda maksura ita ce ta farko ita ce litta akid inna allaha gafurur rahim an gane ko inna laha eh, shadidul iqab sai anna bayan inna mai kasara sai anna dama asalin anna shine inna kaga tafiyar su guda irin aikin su guda kamar yadda inna ke yin nasaba ga suna ta yi rafa'a ga khabar haka nan ita ma anna ke yin nasaba ga suna ta yi rafa'a ga khabar aikin su guda to amma ita anna tana zuwa ne hadewa da wani zance an gane ko kamar yadda Allah ke cewa eh, illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna annallaha ghafurur rahim alamu me za ku sani annallaha ghafurur rahim kaga annallaha ghafurur shi zaka yi ta'wili ya baka maf'ulun bi alamu annallaha ghafurur rahim ku sani cewa ku san gafara Allah shine annallaha ghafurur rahim kusan Allah gafara da jin kai na Allah to kaga ya tashi maf'ulun bihi saboda an hada anna da abin da ya biyo bayanta suka baka masdar shine fa'lamu annallaha ga rahim wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu to duk ire-iren waɗannan eh, su ake kira anna almasdariya kun ga inna ta farko ku gyara duk wanda suke da wannan na farko inna al-maksura al-mushaddada litta'kid wannan da yake nan sai na biyu anna al-maftuha al-mushaddada ita ba masdariya hmm. ita ta masdar ce an gane ita ake ta'awili da abin da ya biyo bayan ta masdar to yanzu zai zo in din mai kasra mukhaffafa wacce ba ta da shadda hmm. guda hudu ya kawo su dama guda hudu ne da hmm. inna da anna sai in da kuma an haka ya jero su mhm. ya kawo inna ma lil hasr yawa ya kawo inna ma ko yawa inna ma ita kuma lil hasr inna ma idan aka haɗe su to sai ta zama lil hasr innamallahu ilahun wahidun kaga innamallahu ilahun wahidun ma'ana kawai Allah abun bauta ne guda babu wani abun bauta tare da shi an gane inna ma anta munzir kawai kai mai gargadi ne ma'ana ba ka da ikon hukunta su ko ikon yi musu azaba innama anta naziru an gane ta wannan shine ma'anar innama wani lokacin takan zo haɗe da inna da ma alkafa kamar da ce kawata amma wannan shine asalin zuwan innama na'am in al-maksurata al-mukhaffafa arba'atu anwa' shar'iyya wa nafiya wa za'ida wa mukhaffafa min as-saqila an gane to wannan shine in al-maksura al-mukhaffafa an ga bambancin su ko su hudu ne na ku ya yake a'a sai an yi in kafin a zo an an gane ko in ita ce kabla an kamar yadda can ya fara mana da inna al-maksura al-mushaddada littaukid kafin ya kawo cewa wa anna al-maftuha al-mushaddada ita kuma masdariya an gane to nan ma ya fara da in an gane in al-maksura al-mukhaffafa in wacce ke da kasra da kuma takfifi babu shadda kaga an shadda sai a ce inna ta koma harfu nasbin wa tawkid idan an ce in abin da yafi yawa ga ta shine sharadi sharadi to zai kama mana ma'anoni guda hudu ga in daga cikinsa akwai sharadi shine na farko Ya ce in al-maksura al-mukhaffafa arba'atu anwa'in na farko shardiya an gane ko in tansurullaha yansurkum kaga in shardiya in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum an gane in tamsaskum hasanatun tasu'ukum in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu duk wadannan ita ya kira in ash-shardiya sai nau'i na biyu ita ce in annafiya mai korewa ma'anarta kaman ma an gane ko in anta illa nazirun kamar ma anta illa nazirun an gane ita ce in annafiya galibi takan zo da illa a kore da ma da in a tabbatar da illa in anta illa nazir da sauransu wani lokaci kuma takan zo ko da ba da illa ba kaman wa in adri a qaribun am ba'idun ma tu'adun wa in adri la allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin kaga nan in nafiya ce dan haka ba lalle lalle sai ta zo da illa ba ita in tana zuwa bi ma'anan nafi korewa an gane korewa shine nafi wannan shine ma'anar ta na biyu sai ma'anar ta na uku shine za'ida abinda ake nufi da za'ida abinda suke cewa al-irabance an gane ba al'iramance suke nufi da ziyadarsa ba suna nufin za'id wanda bai da wata ma'ana ba da zuwan shi da rashin zuwan shi duk ɗaya ne ba haka bane ne an gane ko wani lokaci duk inda aka kawo shi to yana ƙara wata ma'ana fiye da inda ba a kawo shi ba kamar yana lake faɗi a suratu sa ya ce ƙala eh, ya iblisu ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi ma mana'aka me ya hana ka yin sujjada an tasjuda yin sujjada kamar da zamu zo mu gani daga cikin ma'anar an al-maftuha al-mukhaffafa yar uwa wannan masdariya ma mana aka an tasjuda ma mana aka sujuda an gane ko ma mana aka sujuda to me ya hana ka sujjada sai aka sami irin wannan ayar kuma suratul araf qala ma aka alla tasjuda ma aka alla tasjuda me ya hana ka karka yi sujjada ga me ya hana ka rashin yin sujjada an gane ko a bada zahiri to amma abin da ake nufi me ya hana ka sujjada to an kace to me yasa la ta zo kaga la ta zo domin tabbatarwa da ƙara tabbatar da ma'anar mana'a mana'a hanawa Allah ta zuda shi ma haka an gane ko to da haka wannan shi ake kira nafiya ya ce to irin wannan za'ida irin wannan shine za'ida sai su ce laɗin nan da ta zo ma mana aka Allah ta zuda na suratul araf da ya zo da la sai su ce laɗin za'ida ce shi kuma saboda mai waccan na suratu sa'ad shi ya zo ba tare da laɗin ba qala ma mana aka an tasjuda wannan kuma ma mana aka Allah tasjuda an gane wannan misali ne na kawo muku don ku fahimci ziyada amma nan muna magana ne akan in inda in ta zo za'ida an gane ko to na yi ta duba gaskiya inda zan ga misalan shi misalin shi alkur'ani ban gani ba yawanci ba sa kawo wannan misali malaman tafsiri ba sa kawo an gane amma dai akwai baiti da suke kawo wani mawaki na cewa eh, bani gudayyata ma in antumu zahabu wala sarifun walakin antumul khazafa yace ma in antumu zahabu zahabu kaga ma'ana ma antum zahabu sai ya ce ma in antum zahabu kaga in anan ta zama za'ida to wannan shine misali da suke kawo na ziyadati in amma alqurani har yanzu ban ga inda aka kawo shi ba tana iya yiwa watakila wani malami daga cikin malaman larabci ya kawo bincike na bai kai ba amma dai ban gan shi ba amma dai a larabci suna kawo wannan baitin cewa ziyadatu in al-mukhaffafa al-maksura an gane wannan shine ma'anarta ta uku sai ma'anarta ta hudu shine muhaffafatun min as-saqila asalin waccan inna wani lokaci sai a rage mata nauyi maimakon a ce inna sai a ce in kuma duk ma'anarsa guda an gane kamar da Allah ke cewa in kana ashabul aikati la zalimina wa in kana ba ana nufin sharadi bane in ya kasance ba haka bane in kana tabbas ya kasance to da kan ce tabbas kaga ma'anar inna ce dama inna mu saqila ita ke bada ma'anar taukidi da haka in kana ashabul aikati la zalimin ma'anar ta inna suna cewa kuma idan in ta zo mu khaffafa to ism ɗinta yana zamantowa zamiru sha'anin mahzufin sai zama in kana ashabul aikati la zalimin innahu kana ashabul aikati la zalim hu din sai bada lamiri ne da yake bada ma'ana yanayi da yanda al'amari yake an gane sai ya zama na innahu inna sha'ana wal amra kana ashabul aikati la zalimin haka suke fassara duk inda in ta zo mukhaffafa min asqila sai sai to ism dinta ah, wannan ne damiru sha'anin mahzufin taqdirin sa innahu misali kana ashabul aikati la zalim to haka in al mukhaffafa min asqila tana zuwa da yawa a cikin alqur'ani an gane za ga in kaman sharaɗi to amma sai ta zama kaman eh, inda yake cewa alima allan fata fataba alaikum da sauransu menene an eh, suna zuwa da yawa daidai in din da an duk suna zuwa mukhaffafa min sabila kuma gurare da yawa to wannan su ne ma'anoni guda hudu da malai ya mana ga in al-mukhaffafa al-maksura an gane ko eh na kad ashabul ayi suna saka kaddin ne saboda tabbatarwa eh min babin fasara an gane amma ba wai suna nufin in ma'anar ta kad ba gurin fasara sai to tunda ma'anar ta ta kuma ma'anar ta ta'kid to sai su kawo kalma da za su ce za ta ɗauki wannan ma'anar eh an gane sai kalma ta gaba ita ce mun gama da wannan an fahimci wannan ko guda hudu in al-mukhaffafa guda hudu akwai inda suka ittifaki da an al akwai kuma inda take banta da wacce wannan ba take banta kamar yadda zamu gani yanzu dai ga guda hudu na mukhaffafa shar'iyya nafiya za'ida mukhaffafa kuma duk mun samu misalan su in banda azza'ida sai na gaba an al-maftuha al-mukhaffafa arba'atu anwa' masdariya wa za'ida wa الثقيلة وعبارة, وعبارة عن القول وانا شيني نهدو أن المخف أن المفتوحة المخففة كونغا يتجي يرور واتشا إن وانا كما أن kaga in mun jima anoninta guda hudu ko shardiya nafiya za'ida mukhaffafa min as ita ma annal maftuha arba'a tana da masdariya tana zuwa masdariya wanda inna ba ta zuwa masdariya masdariya shine a hada ta wa ma ba'daha bi masdar an gane in ba ta zuwa kaman wa anta sumu khairul lakum wa anta sumu khairul lakum kaga wa anta sumu sai a hada an din nan da ta sumu sai baka masdar masdar din shike matsayin muftada wa anta sumu khairul lakum khairun shine khabar din anta sumu kaga kenan an tasumu shike bada masdar inda zai aka kulla shi daga an din da fi'ilin da ya biyo bayan ta sai baka mubtada an tasumu khairul lakum zai zama anasa siyamukum khairul lakum siyamukum shine mubtada din khairul lakum shine ne kaba ɗansa to ire-iren wannan haka nan tana zuwa fi mahalli nasmin maf'ulun bihi tana zuwa fi mahalli raf'in fa'il tana zuwa khabar babu inda ba ta zuwa tana zuwa na'ibul fa'il duk tana zuwa an ce mukhaffafa amma maudi'inta shine maudi'in nasaba ko maudi'in raf'a ko maudi'in jarra sai ce mene wa za'ida tana zuwa za'ida kamar yadda muka ji ma'anar za'ida a can mun ga ma'anar za'ida kuma mun buga misali da la da ake kawo ta an tasjuda lima khalaqtu bi yadai da Allah tasjuda kaga an tasjuda da Allah tasjuda sai ce wannan la din nafi a ba za'ida ce za'ida suna nufin al-irabi shi yasa malaman nahwu suka yi sabani shin ma ya halatta a ce wani harafi a cikin alqur'ani za'id saboda za'id ma'anar sa kari in kace kari ma'anar zuwan zuwansa da rashin zuwansa duk kusan ɗaya ne to amma na alkur'ani ba haka ake nufi ba in ka ji malaman na sun ce za'idi a alkur'ani to suna nufin fil irabi amma ba suna nufin fil ma'ana ba ma'ana duk yanda aka kawo harafi to yana da bambancin ma'ana Allah tasjuda ba daidai yake da an tasjuda ba an gane yana da ƙarin ma'ana na ƙara ƙarfafawa fiye da wancan to wannan ya ce ah, tana zuwa za'ida kamar yadda Allah ya ce falamma an ja albashiru alƙahu ala waje fartar da basira falamma an ja albashiru kaga asalinsa falamma ja albashiru an gane ko kalan falamma ja a amuruna to amma anan sai aka kawo falamma an ja albashiru haka na suratul ankabut Allah ya ce walamma ja'at rusuluna ibrahima ka gurin ibrahima ba saka an ba walamma ja'at rusuluna ibrahima a gurin lodi sai aka ce walamma an ja'at rusuluna loda walamma an ja'at kaga nan sai suka ce to kun ga wannan an din ita ke kira za'ida an gane amma kar mu mance fa ziyada suna nufin fil i'rabi to irin wannan shi ma an al maftuha tana zuwa da wannan ziyada kamar yadda ita ma maksura tana zuwa da za'ida amma ita ziyada ta bamu samu misalin shi alqur'ani ba tana zuwa ita ma mukhaffafa min mini sakela. kamar yadda in ke zuwa mu min mina saqila gurin wa in kana ashabul aikati da zalimin haka nan ita ma wannan an gane ko kamar da yake cewa alima allan tuhsuhu alima allan wanda ta ce an al-mukhaffafa min as-saqila haka nan suratul daha afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan abin da ya nuna cewa mukhaffafa ce mina sakila ba ai nasaba ba kaga masdariya ita nasaba take an gane ko da Allah ya rje a ilai sai ya zama masdariya to amma tunda bata zo da nasaba ba sai suka ce to mukhaffafa ce mina sakila afala yara wala yarawna Allah yarji'u ai anna sha'ana la yarji'u ilaihim qawlan to da haka irin waɗannan su ake kira an azza'ida Eh, haka ne ko mukhaffafa kai mina saqila ko sai abu na karshe shine ibaratun anil qawli alƙauli ƙala ya ƙulu in aka ce ƙala ya sai a faɗi abin da ake so a faɗa an gane kaman ƙala inni abdullahi kaga faɗin inni abdullahi shine abin da aka faɗi shi aka yi nufi da ƙala din. ƙala inni abdullahi Hakanan nan ya ƙulu innaka laminal musaddiqin ya ƙulu kaga innaka laminal musaddiqin shine abin da ya faɗa shi ake kira maqulul qawli maqulul qawli abin da aka faɗi shine maqulul qawli ya ƙulu innaka laminal musaddiqin qala inni abdullahi an gane da sauransu wa qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn kaga qala Allah la tattakhizu ilahayn sunaini shine maqulan qaulan qala lahu, an gane wannan ko to wannan kenan idan an yi amfani da qala yaqulu idan aka yi amfani da wata kalma ba ta qala yaqulu ba wata kalma daban da ke ba da ma'anar kira ita ma ita ma magana amma kuma ba lafazin ƙala ya ƙulu ba kamar yadda Allah yake cewa falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim kaga nan sai da aka kawo an nadainahu muka kira shi da cewa ya ibrahim to wannan an ita ke kira an al-mufassira kaga ta fassara nada me aka yi kiran me kiran shine ya ibrahim to amma tunda ba kala aka ce ba da kala ne da ba bukatar kala an ya ibrahim amma tunda ba kala ya kulu ne, ba sigar lafazin kala ya kulu aka yi amfani da shi ba da aka yi amfani da wata kalma daban to in an zo kawo makulin kaulin sai a shigar masa da an domin ya fassara cewa wannan kalma ita ce fassarar na daɗin nan da aka ce na dai na hoto ga fassaranta an gane to irin wannan ita ke kira makulul kauli an gane Eh, kamar inda Allah yake cewa wazan nuni in zahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta kaga nada fi zulumati yayi kira me ya kiran me ya kira me ya ce shine la ilaha illa anta kaga da cewa yi faƙala ba a cewa Allah ilaha illallah Allah ilaha illa anta misali da faƙala ne madadin fanada da sai dai ya haɗe gaba ɗaya ya zama faƙala la ilaha illallah amma tun da ba ƙala ya ƙulu ba ne lafazin ƙala ya ƙulu amma kalmar ma'anarta tana ba da ma'anar magana to da aka tun aka kawo ta in za a kawo abin da aka faɗi sai a kawo wannan an ita ake kira an almufassira ita ce ibaratun anil kauli wata ke ibara ga magana to da ka kenan kun ga ita ma an tana da nau'i hudu nau'i na farko shine masdariya nau'i na biyu za'ida nau'i na uku mukhaffafa min athqila nau'i na hudu shine ibaratun anil kauli ita ake kira tafsiriya da ka so da yawa littattafan tafsiri za ku suna cewa an at-tafsiriya suna nufin ita wannan ibaratun anil kauli sannan an muka lura za ga sun hadu da in al-mukhaffafa da an al-mukhaffafa mukhaffafa sun yi tufaki abu guda biyu abu na farko shine za'ida da mukhaffafa min at thaqila kowaccen su na zuwa za'ida kuma kowaccen su na zuwa mukhaffafa min at thaqila amma ita waccan ta ke banta da abu biyu shine shardiya da nafiya kaga inna zuwa shardiya an bata zuwa shardiya inna zuwa nafiya an bata zuwa nafiya hakanan ita ma an al-maftuha ta ke banta da abu biyu shine zamanto wata masdariya ita an mai fataha tana zuwa masdariya in mai kasra ba ta zuwa masdariya haka nan an almaftuha tana zuwa ibaratun anil qawli shine tafsiriya ita kuma in almaksura ba ta zuwa tafsiriya an gane waɗannan su ne ma'anonin waɗannan kalmomi guda biyu sai kalma ta gaba suna da muhimmanci kuma suna da yawan zuwa ya fassala mana su kuma ya takaita mana su sai kalma ta gaba shine rashin sanin wani yana iya matsala ga tafsiri kana iya zuwa gurin da yake nafiya ka fassara ta sharadi ko gurin da yake sharadi ka fassara ta dafiya ko gurin da yake tabbatacciya ka fassara ta za'ida to duk sanin waɗannan da tantance su da rabe su yana da muhimmancin gaske sai inna ma ce iza نوعان ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط وقد تخلو عن الشرط وفجائية أنغاني وأنا سوني يازو كلمة إذا yace tana zuwa da abu biyu iza nau'ani wasu guri za ga ya sa inna ma ko diri ba ita inna ma tana can ita ce lil hasr inda ya ce wa aina din nan lil hasr za ga wani guri wa aina sai ya lil hasr to anan inna ma take inna ma ita ce lil hasr ba aina ba an gane kuma ba wannan ba dan haka inna ma ita ce lil hasr nan yana magana akan idza idza nau'ani akwai zarfu zaman zarf shine kwantena a larabci duk abu kwantena ana kiran shi zarf ko babba ko karami hatta envelope sunan da envelope ya fi shahara da shi shine zarf saboda envelope kwantena ne yana daukan abu duk wani abu da ke daukan abu ya zama zarf to sai a larabci suka yi amfani da wannan kalmar gurin bayanin abin da aiki wuri da lokaci sai ana kiran wuri zarful makan idan kace ce jalasa zaidun amamal baiti sai a ce amama zarful makan ina ne zaman aikin da zaidi yayi na zama a ina wannan aikin ya wakana haga ya wakana a wuri kaza sai a ce to nan shine zarful makani shi kuma zarful zamani na faɗin lokaci a wani lokaci to wannan aikin ya auku sai a ce ba'dal asri jalasa zaidun amama albayti ba'dal asri kaga ba'dal asri shine zarful zaman amama albayti shine zarful maka. an gane ko to daga cikin zuwan idza tana zuwa zarfu zamanin mustaqbalin nan gaba idza jaa amrul idza jaa nasrullah kaga idza jaa idan yazo nan gaba kaga mustaqbalan yaushe zai zo nan gaba wani lokaci tana daukan ma'anar sharadi kamar yadda muka gani ana idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja to menene fasabbih shine jawabinta kaga jawaban idza fasabbih bihamdi rabbika an gane wani lokacin kun ba ta zuwa da wani ma'anar sharadi kamar yadda Allah ya ce walam yaku yanfa'uhum imanuhum a ne yake cewa idza jaa la lamma jaa amruna ko tana zuwa bi ma'ana lamma sai zama idza jaa amruna bi ma'ana lamma jaa amruna eh idza hum yastabshiruna fujaiya ce tana nan tafe an gane to dan haka tana zuwa eh, zarfu da ita dai inda ta zo galibi to akwai zarfi a cikinta kuma zarfun na zamani na lokaci mustaqbalan wa ma'anaha ashar kaga ma'anar ta sharade idza jaa nasrullahi wal fath lokaci idan lokacin kaza ya zo kaga kenan ta kunshi zarf da kuma sharadi bambancin sa ita sharadi ne gairu jazim ita ba irin in bace kaga in sharadi ne jazim in taqra tanja amma ba cewa idza jaa kaza sai a kawo mata jazim ita ba ta zuwa da jazama amma dai sharadi ce wa qad taqlu an sharri tana ciratuwa daga sharri an gane ko ta zo za lokaci kawai an gane ukrimuka idza ji'ta ne ko eh, idza ka ta zo da ma'anar lamma yayin da takan zo da ma'anar lamma yayin da ma'ana ba tare da sharri ba sai abu na gaba shine mufaja'a shine fuja'iya ta zo kwatsam an gane kamar da yake cewa idza hum yastabshirun an gane sai ga su kwatsam suna cikin abu kaza duka nan eh, wurare da dama za ga ana kan sai ya ce fa'iza eh, menene fa'izal menene tana zuwa da yawa izal fujaiya ana kaza fa'iza zaidun qa'im muna cikin magana fa'iza kaza sai ga abu kaza ya fujiro mana fujiatan to wannan ita ce iza al fujaiya an gane kaman eh, menene hum qiyamun yanzurun kaga hum qiyamun yanzurun shi ma an gane wa nufi summa nufika fihi ukhra hum kwatsam sai ga su qiyamun yanzuruna to da haka wannan ita ce iza alfujaiya wacce ke bada ma'anar abin da ya auku fujatan nan take kana kaza sai kwatsam sai ga biya uku to wannan na daga cikin ma'ana na biyu na ma'anar iza shine alfujaiya sai eh, sai wanne kuma sai iz ita kuma yar uwarta mm-hmm. iz laha ma'nayan ظرف زمان ماض wa sababiyya litta'lil litta'lil kaga wasan sa litta'lil kaga litta'lil ita iz tana zuwa bi ma'ana ne yar uwar iza kaga iza fil mustaqbal an gane ko iza jaa amrul iza jaa nasrullahi wal fath kaga lokacin da ayat ta sauka wannan abin da ake bada labarin sa bai riga ya zo ba an gane ko iza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر wastaghfir to إذا ita ce أنغاني إذ ko iz an gane iz tana nufin abin da ya riga ya wuce an gane iz كتنا wala talhuna ala أبيار iz أوكو da labarin wannan abu ya riga ya an gane ko hakanan Allah ya ce was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri iz ya'duna fis samti irtatihim hitanuhum yawma sabtihim wa la lokacin da ake sau aya ta sauka wannan al'amari ya riga ya faru ya wuce a cikin bani Isra'ila kafin saukan alkur'ani Allah ya ce alhum tambaye su tambaye Yahuda wanda ke yanzu suke zamani da kai tambaye su anil qaryati allati kanat hadiratal bahri game da wata alƙarya da take bakin ruwa take kusa da ruwa a ya'duna fi sabti yayin da wannan al'umma suke ta'addanci ga sabti ranar asabar da aka hana musu aiki sai suka yi ta'addanci ga iyakar Allah da dokar Allah suka fita abin da aka hana musu iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim yayin da kifaye ke zuwa musu ranar asabar da yawa ranar da ba asabar ba kuma kifayen ba sa zuwa kaga atihim bi ma'ana lokacin da abin wannan lokacin ya riga ya faru ya wuce sabanin iza jaa nasrullah kaga shi nan gaba ne zai zo an gane to da haka wannan shine bambancin iz da iza haka nan tana zuwa taqlili a ta'liliya sababiyya litta'lil sababi litta'lil kamar da yake cewa walan al yawma idh zalamtum iz zalamtum saboda kun yi zalunci a yau babu abin da zai cece ku me yasa babu abin da zai cece ku iz zalamtum saboda kun ga sababiyya ta zo sannan kuma litta'alil yana nuna ai abin da ya sa illar da ta sa ba ku da abin da zai amfane ku shine zalamtum yin zalunci an gane ko wannan shine iz ta'liliya da haka is tana zuwa bi ma'ana ta'lil na faɗin abin da ya sa kaza da abin da ya hana kaza sai au adifa ko muna iya tsayawa nan ko na haka lokaci ya tafi da haka mun tsaya ga eh, iz za mu tashi au lil atuf au da ake adab da ita kaza au kaza insha Allah alhamdulillah yana da kyau a jajjara nusak dan nan saboda an samu kuskure da yawa bi inda aka kawo a hada kowanne da nashi inna ma lil hasr sannan kuma iza ita ce nau'ani ba inna ma ce nau'ani ba iza ita ce nau'ani zarfu zamanin mustaqbal wa ma'ana hashar da kuma zarfu zamanin eh, da fuja'iya an gane ko duk a jajjara su suna da matsaloli walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh